أجل المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو درس من شاهد زام تاشر إن شاء الله أكراتمنا فقه أجتن لتاف بداية المجتهد نا الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه يو شا شدا sha shida ko sha shida ga watan rabi'u thani hijira ta 1438 wadda ta daidai da sha biyar ga watan daya shekara ta 2017 ta miladiya a kafin mu tashi karatunmu na yau akwai bahas da muka nemi a yi domin akan wata matsala daga cikin masail din wannan littafi shine matsala ta shafar kai da sabanin malamai akan wanda ya ce a yi shafar kai ɗaya ce kawai wadda kuma wanda ya ce a maimaita a yi ta sau uku a ɗan'uwa malam mustapha ya shi aka kallafa da yin wannan ba sai ya karanta mana eh eh sauri da sauri ka gawa karanta abin da zai yi ta inda za a wuce na yana da yawa to kulasa ga mana kulasa mecece kulasa ta ce akwai fawa'idul bahar da ta faɗa amma da za ka iya kyau ka faɗa mana kulasar maganar ibn abdulbar da kulasar maganar ibn hudama da kulasar maganar ibn hajar sannan sai ka faɗi fa'idatul bahar
لا يرى نصف الرأس ثلاثة حينما يراه النصف أن يتوفي رأسه مرة واحدة قلت ولما صار الشافعي رحمة الله عليه في الأم أتى عبد الله بن زيد بإسناد بن عماري عن عمرو بن يحيى المازن عن أبيه قال في الإسناد قال إلى آخره وأحب لو مسح رأسه ثلاثا وواحدة تجزئه أي يريد بذلك عبد الله بن زيد في مسحه رأسه عندما يمكن له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لم يدل على عدد المس وانما دل على ان عبد الله بن زيد مسح راسه اقبل بيديه وادبر بهما الى الافاق ثم رد من حيث بدا به فهذا دليل ظاهر على ان الشافعي ومن ذهب مذهبه في ذلك استحب مسح الراس ثلاثه والله اعلم وقال وقال ابو محمد بن قدامه المقدسي ولا يسلم تكرار ولا يسلم تكرار مسح الراس في السبيل من المذهب وقول ابي حنيفه وهو قول ابي حنيفه ومالك وروي ذلك عن ابن عمر وابن انصار والنخعي ومجاهد وطلحه والمصابر والحكم قال الترمذي والعمل عليه من اكثر ما في العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده وعن أحمد أنه يسن تكراره ويحتمله كلام الخرق لقوله الثلاث أفضل وهو كلام الخرق كلام الخرق لقوله الثلاث أفضل وهو مذهب الشافعي فالنظر في النظر في كتاب النظر في كتاب الإمام أحمد بن حنبل مسألة مسح الرأس فص- فصل لا يسن تكرار لا يسن تكرار قلت ومن كلام ابن قدام المقدسي بيان ظاهر صريح على ان اكثر العلماء يرون مسح الراس مره واحده لا مرتين ولا ثلاث ولا ثلاث مرات وقال ابن حجر في شيخه لي ثم مسح ثم مسح براسه من حديث عثمان بن عفان وليس في وليس في شيء من من طرقه في الصحيحين ذكر عدم المس وبه قال اكثر العلماء وقال الشافعي يستحب التفريط في المس كما في الغسل واستدل له بظاهر روايه لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا واجيب بانه مجمل مجمل تبين في الروايات الصحيحه ان المسح لم يتكرر في- آه، فيحمل فيحمل على الغالب او يختص بالمقصود فتح الباري باب الوضوء ثلاثا ثلاثا فائدة البحث الأولى تبين لنا فيما سبق أن أكثر العلماء على مس الرأس مرة مرة مرة وهو أصح القول منهم أبو حنيفة ومالك وروي ذلك عن ابن عمر وابنه وس- وابنه سالم والنخعي ومجاهد وطلحة وإليه ذهب علي بن آه، وإليه ذهب علي بن آه، علي بن أبي طالب وابن عباس وسلمة والربيع من الصحابة الفائدة الثانية أن الإمام أحمد يرى تكرار مسح الرأس سنة ولعله يحتمل مرتين أو ثلاثة. الفائدة الثالثة أن من قال بمسح الرأس ثلاثة ثلاثة من العلماء قل عدده منهم الإمام الشافعي وأبو المنذر زهير بن محمد ابن المن أبو, أبو المنذر أبو المنذر زهير بن محمد
مهم.
الفرقي
وال-
الفائدة الرابعة أن إطلاق العدد لغسل الأعضاء في الوضوء وعدمه في مس الرأس من حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد لم يدل على إثبات ذلك إثبات ذلك العدد المذكور عند مس الرأس كما رواه البعض والله تعالى أعلم.
to wannan hadisin Usman wanda ya ambaci masar ra'as talatan kai tafrihin sa to to to shi ke to in ka ƙara sa insha Allah sai ka kawo mana na jazakallahu khairan Ah, Allah ya bar Allah Allah ya ƙara albarka na to sai mu shiga karatun mu na yau Ah, ita ce za mu ɗauki al- ah, muna da cikin almasu alal kuffain yau za mu karanta matsala ta ƙarshe na waƙidul masri alal kuffain na'am
بسم الله الرحمن الرحيم وقال المؤلف رحمه الله الفصل السابع وأما نواقض هذه الطهارة yace almas'alatu sabi'a mas'ala ta bakwai wadda ita ce ta karshe ko a cikin masail din da yace za a yi a ba- a wannan babi masail ne guda bakwai to wannan ita ce ta bakwai a ita ce nawaqidu hadhihi tahara amma abubuwan da suke warware wannan tsarki annaqid shine alladhi yanqud ismu fa'il ne na annaqd shine wato kamar yadda ake cewa naqdul bina bayan ka gina abu ka rushe shi wato abin da yake rushe wannan tsaharar bi ma'ana ya mayar da ita ya zamanto babu ita ya gusar da ita na'am
فإنهم أجمعوا على أن على أن على أنها نوافل الوضوء
bi ainiha to sun yi ijma'i ga mahallin ijma'i cewa nawaqidul wudu'i bi ainiha sune nawaqidul mas'i ala al-kuffayn abubuwan da suke warware alwala ainihin su sune wanda suke warware al-mas'u ala al-kuffayn duk abin da yake bata alwala yana bata al-mas'u ala al-kuffayn
واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا؟
amma sun yi saɓani shin cire hufi yana warware wannan tsahara ko baya warware ta فقال قوم waɗansu malamai suka ce إن نزعه وغسل قدميه
idan ya cire idan ya cire hufi wa ghasala qadamaihi ya wanke kafafunsa فطهارته to بقية tsarkinsa yana nan surar wannan matsalar shine cewar ya yana sanye da hufinsa sai zai zo ya yi alwala a ya zo zai yi alwala amma ya riga ya cire hufin lokacin ya cire hufin to idan ya tashi yin alwala maimakon ya shafa tun da ya cire sai ya wanke kafarsa to wannan a waɗansu malamai suka ce to tsarkinsa yana nan a wato yana da yana da hufin sai zai amma sai ya cire shi to kafin ya yi sallar sai ya wanke kafarsa kawai to wannan zai hararsa tana ne saboda in ya cire shi kamar ya idan ya cire hufi wato ya riga ya alwalar alwalar ba ta karye ba an fahimta ya yi shafa a kan hufi sannan sai ya cire hufin ya zo zai yi sallah to idan ya wanke kafar hararsa tana ne wa in lam yaghsilhuma idan ku bai wanke kafafunsa ba yayi sallah a haka sai ya sake sallah ba da kusur qadamaihi sai ya sake sallah bayan wanke kafafunsa da shi alwalan bata kare ba amma tun da ya cire kufin wannan ya zama to warkewar a warwarewar alwal warwarewar sarkin kafafun daga cikin wanda suka faɗi wannan maganar akwai malik da malaman mazhabarsa da imam shafi'i imam shafi'i yana da kaulan wannan kauli ɗaya ne wa abu hanifa da kuma al'imam abu hanifa haka zalika ku ƙara ahmad fi riwaya da imam ahmad a wancan riwaya sai dai imam malik yana ganin cewa in akhara zalika in ya jinkirta wannan sai ya sake alwalar a bisa ra'ayinsa fi wujubin muwala saboda muwala ce an gane idan mutum ya cire hufin lokacin ya dade bai yi sallah ba in ya tashi yin sallah ba kawai da ya zo zai sallar ba kamar alal misali ya yi sallar azhar da shafarsa akan hufi ya shafa kan hufi ya yi sallar azhar sai ya zo zai yi sallar la'asar da wannan alwalar wanda ya shafa akan hufi da ita ai kafin la'asar sai ya cire hufin ya zo ya shiga cikin harkokinsa da ya zo zai yi sallar la'asar to amma wajen malik saboda wajabcin muwala sai fara a sai sabuwar alwala domin saboda eh ba zai wanke kafa ba saboda hukunci saboda wajabcin muwala almuwala shine ayi alwala fi fawrin wahid lokaci daya lokaci daya ba tare da a rarraba ba tare da juz'i juz'i ba saboda gabobin alwala tahararsu wato ba ta istiklali kowace gaba a ne mata tsahararta balantana a ce to ai yayi alwala saboda haka abin da ya rage kafa ce bari ya mata ta tsahara tsaharar kafa ba ta tabbata sai in ka sadu da tsaharar sauran gabobin na alwala shine asalin mali na wajen cin wala na'am ala shartin ladhi taqaddama bisa sharadin da ya gabata wanda muka muka ambata a cikin a cikin hukunce hukuncen alwala wajibat ruhu wa qala qawmun waɗansu malamai suka ce sarkinsa yana nan hatta yuhdisa hadathan har sai ya faru wani abu har sai ya faru har sai wani hadasi ya faru hatta ya tsiri wani wani hadas wato alhadas shine abin da yake hukunci da ake kaddara samuwarsa wanda yake cire ma mai samuwa da wannan hukuncin wato haƙƙin yin abin da aka shaɗanta tsarki a cikinsa wato idan wani abin da zai warware alwala ya faru don dai abin da zai warware alwala bai faru ba cire hukunci kaɗai ba zai bata alwalarsa ba hadasan yankudu wudu wanda yake zai wanda yake zai warware alwala wanke kafa bai hau kansa ba daga wanda ya farfaje tafi a wannan kaulin dawud al-zahiri ibn abi layla abdurrahman ibn abi muhammad abdurrahman ibn abi layla muhammad ibn abdurrahman ibn abi layla ba abdurrahman ibn abi layla ba shi mutaqaddim dan sa shine faqih ko muhaddith sai wajen hadith saduqun yukhti hadith amma a cikin yana da cikin fuqaha ul-kufa na'am وقال الحسن بن
waɗannan ƙaunar su biyu kawai ya ambata wa ahmad fi riwaya haka imam ahmad a wata riwaya da yake ba ita ce mazhab ba alhassan ibn hayy ya ce idan naza a hufaihi idan ya cire hufofinsa faƙad batalat taharatuhu alwalarsa ta ɓaci kun ga shi ƙauri na uku kenan alwalarsa ta ɓaci sai ya sake alwalar ga baki ɗaya na kun fahimta? na وفي كل واحد من هذه الأقوال daga kowane ɗaya daga cikin waɗannan maganganu قال طائفة من فقهاء التابعين waɗansu daga waɗannan jama'a daga cikin fuqaha malaman fiqh na tabi'ai وهذه suka المسألة faɗa suka tafi a kai wa hadhihi mas'ala wannan mas'alar هي مسكوت عنها iya maskutun anha matsala ce da ake shiru a kanta babu nasi shi ne ma'ana maskutun anha ai babu nasi a kanta
وسبب اختلافه menene dalilin sabanin su zai ce sababin sabanin su هل المس على الخفين هو أصل علاجه بالطهارة
shin a masu alal kuffain asali ne wanda yake a kashin kansa a wajen tsarki
أو بدل من غسل القدمين ko kuwa badali ne daga wankewar kafa
عند غيبوبتهما في الخفين idan ya zamanto kafafun suna cikin kuffai
فإن قلنا هو أصل علاجه idan muka ce asali ne a gashin kansa فالطهارة باطلة kaga a tsahara ba biya tsahara tana nan tunda an yi shafar da aka yi kamar an an yi tsarkin ne saboda aka alwala ce kamila dan an cire wannan ba zai zama to alwala ta baci ba Eh, فإن على الخفين wa inna za al khuffai ko da an cire khuffai
كما وضعت الجلاب بعد غسلهما kamar a- a- kamar qut'at rijlahu ba'da ghaslihima misalin sa kamar wanda aka wanke ma- aka yanke masa kafa bayan ya wanke bayan ya wanke su Allah ya kiyaye kai alwala sai aka yanke kafa sai ka sake alwala tunda alwalar ai sifa ce hukumiya shine ma'anar tsahara sifa hukumiya sifa ce da ake hukunta samuwarta ko na'am tun an ce yawa tun da an ba da wannan hukuncin to babu abin da zai warware ta sai abin da yake warware tsahara Hmm. to wa- kun ga wannan shine wajihin kaulin waɗanda suka ce a- a- shine wajihin mazhabar a a zahiriya da riwaya da Imam Ahmad ina kokarin in ga yadda yake a mazhabar Ahmad din ne anan na ci gaba
وإن قلنا إنه بدل wa in qulna innahu badal idan muka ce badal ne wato maimakon tsahara ne فيحتمل أن يقال to zai iya ɗaukan fuskar da za a ce إذا نزع الخف idan ya cire hufin فترة الطهارة a a- tsaharar ta baci tunda badal ne a maimakon wankin kafa ne Eh, shafar a maimakon wankin kafa ne saboda haka in ya cire hufin tamkar bai wanke kafarsa ba ke tunda badal badal ne sai ya zamanto kamar tsaharar ta zama ciki ta zamanto ba cikakkiya ba na'am وإن قلنا نشترط الفور
وإن قلنا تش... وإن كنا نشترط الفور كودا منا سنيا الفورية شرعيني وجن إنجنشن الأولاد حتى أقول مالكينا
ويحتمل أن يقال ويحتمل ذئي أو كان أن يقال أتي
إن غسلهما إن غسلهما إذن يوانكي سو أجزأت الطهارة to sarkin ya wadatar
إذا لم يشترط الحكم idan aka ce ba- ba- alfawar ba sharafi ba ne in ko muka ce sharafi ne kamar yadda maliki ya ce to nas'ul khuf cirewar khufin zai bata fahara in kunna in kun a a a- shi yasa wannan babu wa- wannan bai kamata ta zama to anan ba in kunna nashtari alfaw idan mun sharɗanta alfawriya na'am وأما اشتراط الفور amma kafa sharaɗin fauriya wato yin ta a lokaci ɗaya yin alwalar a bai ɗaya a lokaci ɗaya من حين نزع الخف daga cirewar kufin فضعيف to wannan da'ifi a ce daga ka cire kufin to sai ka wanke kafa wato abinda malikiya suka tafi a kai Eh? ya ce da'ifi وإنما هو شيء متخيل wani abu ne wanda ake ake zatonsa kawai tahayyulunsa
فهذا ما رأينا أنه في هذا wani abin da muka ga mu tabbatar da shi kenan a wannan babin a gani ya ce shi a wajensa wannan sharadi na malikiya yi tahayyul tahayyul ne kawai ake yi. saboda idan dai a in aka sha in ka cire idan ka cire aka ce wannan badal ne to a bisa ka'idar asali na wannan cewa badal ne in ka wanke koyaushe ya yi ba tare da ishtirafin koriya ba tunda ka riga ka kaddara samuwar alwalar tun farko da aka yi shafa alwalar ka riga ka samu ba kamar kana yin wanki kana yin kayi alwala bane sai ka jinkirta shafar kofi har lokaci yayi tsawo sannan ka zo ka jinkirta shafar kofi to kaga fauriya ba amma yadda ke cikakkiyar alwala sannan sai ka cire kofi sannan ka shiga cikin wata harkar ka da ka zo za ka yi alwala kuma sai kawai ka wanki tunda wancan badal din da kai na wancan alwalar ruksar da ta sa kai yanzu ta gushe saboda ka sai ka koma asali na wanke kafar to a babu dalilin da za a ce baka tabbatar da sharadin fauriya ba a ra'ayin ibn rushd amma wanda kuma yake ganin a cewar akwai fuska na istirafin fauriya kamar yadda malik yake kamar yadda aka faɗa a matsalar malik zai ce ai yayin da ka cire hufin yayin da ka cire hufin a wannan badal abin da yake abin da ka riga ka yi na badalin wanda hufi ya kawo maka na badalin wanke kafa ka gusar da shi saboda ka sai ka koma kamar a rolarka ba cikakka ba ce don haka sharaɗin ya zama to ta cika shine a lokacin da ka cire ka wanke kafa sai zama to kana cikin alwalarka kuma wannan kaulin na malik akwai ihtiyaf kai akwai ihtiyaf da zama cikin a kwanciyar hankali kana da tabbas kan cewar abinda dai ake nema ka yi kayi shine yayin da kai alwala yayin da ka cire kufi zai zama tun tamkar ba kai alwala ba sai ka sai ka sai ka wanke kafarka a lokacin fauriya amma haka akwai fuska ta uku amma kuma bai kawo wanda da cikin malamai wanda ya faɗe shi ba shine kan cewar al-ihtiyab idan ka cire ku kawai ka sake alwala shi ne kaunin hassan ibn haifai shi ne kaunin hassan ibn haifai shi ya fi kowane ihtiya shi ya fi kowane ihtiya to da aka matsala ce kamar yadda ya ce muskutu na kun ga yadda ijtihadi yadda ake akwai wani sabani wanda ba yadda za a yi kai maganinsa kowa yana da fuskarsa akwai wani sabanin wanda yake za a yi maganinsa amma akwai wani wanda yake ba yadda za a yi kai maganinsa sai kowa yana da fuskarsa amma kuma kowa in ya tashi yin sabanin akwai abin da yake shine shine daidai fi nafsul amr a wajensa abin da yake gani shine dalili ya furin jayarwa to amma wajen wannan fuska ce tunda babu dalili wa ba akwai abubuwa wanda yake na shari'a wanda an bar mana su a haka wanda an bar mana su a haka mu sabanin a domin mu samu lada kowa ya ishtihadi dan ya samu ladan ishtihadi kuma dan kar a takura ma al'umma na da wayannan su ne masa'idin almasu alal husaini na babu wani ya babu wani ya tawakkuli ya ko inda zan so in ga mazhabar hanabila tun da kaga bai kawo ta ba da yake na yi ta'alif a nan kan cewa suna da riwaya guda biyu na nan bai kawo ta ba mai al'iqna na bai kake cewa ba ta wakku ba ne ma'anar maskutun an ha babu nas shi ne ma'ana babu nas alaikum salam ma'ana wanda ya wanda ya shiru din wato ma'ana ba a samu hukunci daga shari'u ba sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi magana akan wannan na kuma wala Allah ma hatta ma hatta sahaba hatta sahaba ya ina wannan ba kome daga bayan na duba wannan ipad ne akwai al-ishraf ala mazahib ahli al-ilm da ibn al-munzir na'am Dawud ba Abi Dawud ba eh eh kawai sai sallar su haka tunda yayi alwala su kiyasun su kenan kamar alal misali ka sa hufinka da safe da alwalarka alwalarka ta kare sai ka zo sallar azhar sai ka yi alwala ka shafa hufi kai sallar azhar zafi ya dame ka sai ka cire hufi ka sa silifas ɗinka ba abin da kai na warwarewar alwala idan la'asar ta zo a wajen dawudu zahiri da ibnu abi laila kawai ka shiga kai sallar inda ka da wancan alwala duk da ka cire hufi an fahimta saboda ka riga ka yi alwalar da ka yi da hufi cikakkiya ce wannan shafar da ka yi shine suke cewa to wannan sun gina shi akan cewar shi shafar hufi din nan aslun fi zatihi wato asalin tsahara ne wato kayi ainihin tsaharar da ake bukata su kuma jumhur da suka saba musu suka ce a'a wannan shafar badal ce a maimakon asalin tsahara ne tunda ku badal ce idan ta kau idan albadal ya kau to kaga almubdal dole yana bukatar a tabbatar masa da tsahara to da aka ce ka wanke kafa na'am alaikum salam daga cire kufin wato irin fauriyar da ake shar'antawa ta wajen alwala shine miqdarin yadda gabar alwala ba za ta bushe ba kafin kai ta biyo wanda za ta biyar da ita an fahimta saboda haka idan alal misali ka cire kufin ka cire kufin sai ka tafi ka je kai wata harkar wadda ba ta alwala ba ta ba ta da alaka da tsahara ka tafi kai wata harkar to dole wannan wato wannan alwalar ta warware sai ta saki saboda tamkar wato kana cikin alwala ne ka gama alwala ga baki ɗaya baka wanke kafa ba sai ka tafi ka je ka kama wata harka in ka dawo wanke kafa kawai za ka yi kuka za ka ci gaba da alwalarka kamar alal misali kana cikin alwala ba sai aka ɗauke ruwa sai ka je ka fita ka je a a a ka je ka ɗauki waya ka ce a kawo tankar ruwa ta kawo ruwa sai kafin tankar ruwa ta kawo ruwa sai ka zauna ka ci abincinka kana jiran a kawo ruwa ana kawo ruwa sai kawai ka wanke kafa ai dama na yi alwala wanke kafa yayi saura to a wajen malikiya wannan babu fauriya tunda wannan fasilin da kai ayyukan da kai ba su da alaka da tsahara da babu shine ai almuwala almuwala da shine fauriya yin alwalar bai daya tunda ba a taɓa rawaito alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa faur illa fi faurin wahid ba a taɓa rawaito alwala sa haka ba na'am to ai wannan shine fiqhun shi shine zaka yi mana tarji eh wala gaskiya wannan matsalar ba zan iya tuna abinda don wajen tarjihin neman lokaci taklidi nake taklidin malamin mu nake Muhammad Muhammad al-Muftar Muhammad Muhammad al-Muftar ba zan iya tsara tarjihin da yayi ba akan wannan matsalar gaskiya na'am alaikum salam eh eh eh a cikin ya kawo wannan matsalar na mutum ya shi fatan kofi Mm-hmm. amma ba ka ganin cewar akwai bambanci na mutum ya aski ya alwala ya aski a sannan da kuma ya je alwala da wani ya je sallah da wannan alwalar da kuma mas'alar ya shafa akan hufi sannan ya cire asar din wato in akwai asar da ya inganta in dai wannan asar din shi yasa nace a kawo min ashraf saboda ibn al-munzir yana kula da kawo asar daga magabata a cikin tamamul minna ko to in akwai kaulin in akwai kaulin sahabi wataƙila kaga batun maganar shi ibn rushd da yake cewa muskutun anha to yana sai dai a ɗauke shi akan cewa muskutun anha daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma an samu daga cikin sahaba to wannan sai a yi istina sai da shi na'am a babu wani abu dama tun da dama ya sa ta da alwalarsa alwalar ba ta kare rabe ya shafa akan hufin ba wannan kaunar wahida ba ta cikin mahallin niza dan dama da alwalarsa ya sa hufin saboda haka cire hufin da yayi yayi sallah taukar ma bai sa hufin ba abu zai karfafa ba saboda ai ya riga yayi alwala ta asali ya wanke gabar ya cire ya sa hufi sai kuma ya cire saboda haka alwalarsa ta nan bata ba ta da alaka da wannan amma wanda yake alwalarsa ta kare sai ya alwalar da ta shafi da da aka yi mata masu alal hufai ita wannan alwala ba kamar wancan alwala ba ce wannan alwala ce wadda take kasira saboda an mata masu alal kufai an yi mata ruksa sai ka gawar da wannan abin da ruksar saboda haka in ka kawar da wannan sababin da aka yi maka wannan ruksar to kana za ka ci gaba da jin daɗin wannan ruksar amma wato ta fuskar iyas kam a ce ka wanke kafa amin ka wanke kafa a ta fuskar kiyas wannan yana da rauni kwarai da gaske domin sarkin gaba baya alaka da ita kanta gabar guda daya yana alaka ne da gabaki daya gabobin alwala umuman saboda aka kana da alwalarka amma kuma kawai ka cire hufi sai ka zo ka wanke kafa ita kadai tamkar ita ce wato ba ta da tsarkin yanzu ne ka ba ta tsarkin wani yana da rauni ta fuskar kiyas na'am sai ya cire zai iya ɗaukan wannan ko da ke bari mu sai mun ga asar din yanda riwayar ta zai iya ɗaukan wannan kan cewar wato ya yi alwalar ya cire huffin bai yi shafa a kansa ba dama sai ya yi sallah a haka wannan ba ta da cika ko ba shi ne mahallin niza ba na'am to waye zai mana ba ko kuma ko kuma mu kallafa mu ne mana ba hakin wannan matsalar waye zai ba hakin ka a shi yana kawo mana abin da ke cikin matsalar da bashir za ka yi to shi kenan kai wani kai ba hakin wannan matsalar rana a kudin sati mai zuwa ba ma nan ba na nan sai sai na sama muka zo na da kafin sai kawo mana da mazahib musamman ne mu ga aqwalu sahaba to mu ci gaba babi na uku filmiya babi akan ruwa nau'in ruwa daban-daban ya jama'a shi saboda a babin bahara ana maganar hukuncin ruwa daban-daban yana sabawa daga nau'i zuwa nau'i don haka ya jama'a shi ruwa ba nau'i ɗaya ba ne a babin wato a cikin a babin tsarki don haka ya kawo shi da sigar jam'i domin almiya jam'u ma domin asalin kaga shi asalin asalin hamzar ma haci shi yasa ta fito a wajen jam'i miya kamar yadda ta fito a wajen tasgiri muwai saboda asalin ruwa mawahun shine asalinsa mawahun eh to saboda nauyin mawahun din akan harshe sai a a a abin nan shi wawu harful illa ne taharrakat an mata haraka kuma bayan ta aka samu harfi mazmum shi ne sai aka mayar da shi harful illa a alhaɗin aka mayar da ita hamza aka ce ma amma asali mawahun ne to shi sa ya zo a cikin jami'i aka ce miya a jam'u ma na ci gaba hutun suna in na ga abin nan ɗin zan
والغسل فيه من الطهارة بالماء بالمياه
yawa babu halin kufai ne ba'adar masu alaihi ba babu cire kufi bayan an riga an shafa a kai اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما kun ga wani ita ce mas'alar muhallin nisa bayan ya shafa a kai ba wanda ya cire hufi kafin ya shafa ba ita wannan ba ita ce muhallin nisa ba kun fahimta fa qala fa'ifa yuridu wudu ya sake alwala kadhalika qala an-nafi ibrahim imam ahli al-kufa wa zuhri imam ahli al-madina wal makhul ash-shami imam ahli al-sham wa ibn abi layla to ka gani kaga yadda ake samun sabani ko kaga yadda ibnu rushd yake yi ko shi ne ya sa ibnu abi layla kan ta lafiya a rai shi kuma nan ya hada shi akan wajen wanda yake cewa da ibnu rushd irin kaulin maganar al-hasan ibn hayy ya hada su kai wa ibnu abi layla wal hasan ibn salih ibn hayy wal auza'i imam ahli sham wa ahmad wa ishaq duk suka ce yu'idu wudu وحكي عن أحمد أنه قال احتياطا saboda tsantsini saboda taka tsantsan haka hukiya an ahmad wa rubiya hadha alqawl an sha'bi amir ibn sharahdil ash-sha'bi wa ibn sirin imam ahli basra min fuqaha min min fuqaha tabi'in daga mutanen basra wa qala ta'ifa yasilu qadamayhi روي هذا القول عن النخعي إبراهيم كان لقول الجنة وعطاء وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي سنس أبو حنيفة كنا وأبو ثور والمزني من من الشافعية وقالت طائفة ثالثة قولي لأخوكم الزكتي إذا خلعهما صلى وليه عليه وضوء ولا غسل ولا غسل قدم ولا غسل قدم kawai yin sallah haka ruwa hada alƙawar anin nahari shi ma ne wabi ya ƙara alhassan albasir wa ruwa zalika an aqa wa abil aliya arriyahi wa qatada wa bihi qala sulaiman ibn harb al-madani kun ga kauli da uku kenan ko kauli na farko ya sake angala kauli na biyu ya wanke kafa kauli na uku ya yi sallah وقال الطائفة waɗansu kuma suka ce yafsilu qadamaihi makanan nan take ya wanke kafafu fa in tatawala zalika qabla an yafsilahuma a'ada alwudu in lokacin ya tsawo kafin ya wanke ya sake alwala haka ibn wahab hadha alqawl an malik wallahi ibn sa'd ana alqawl bil qawliyya ko wa qad kana ash-shafi'i yaqulu imam shafi'i ya da maganar sa idh huwa bil iraq yayin da yake al-iraq yayin da yake iraq shine mazhabar al-qadim kenan ya tawadda ya sake alwala idan qadat at-tahara an wudu idan qadat at-taharatu an wudu in qadat an sa'ir al-a'dha shine dalilin sa saboda ya dauki at-tahara wato badanci saboda idan ta warware daga gaba ta warware daga sauran وقال بمصر da ya koma misra kuma fil jadi qala alayhi alwudu wajibi ne ya dawala wa bil mukhtasar al mansub ila al buwayti ahabbu ilayya an yabtadi al wudu'a min awwalihi fa in ghasala rijlayhi faqat fa huwa ala taharatihi wa haka al mudani anhu annahu qala yaghsilu qadamayhi kamar yanda imam ahmad ya faɗa kenan wa kad ihtada kamar yanda eh kamar yanda أصحاب الرأي في السكفة وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة الوضوء ولا من لا يرى عليه إعادة الوضوء ولا غسل قدم لأنه ليس الخف لأنه لبس الخف وهو طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين حجة kadare babu akar duk yana bukatar duk yana bukatar hakikin wannan akar din daga ali daga albani ya kawo shi ko ai shine ai kamtar kaga wannan abu murajjih ne shi yasa wannan abu za ka ga sai magabata daga baya magabata ba su hange shi ba wani yanzu daga baya ya tabbatar da shi saboda ihada da ilimi abu ne mawuyaci amma yanzu kaga da yake an sassamu littattafai musamman shi bawan Allah Sheikh Nasiruddin Albani yadda ya yi mai ilimin riwaya hidima littattafan nan wanda mahdutat ne ba fa mu fa ba wanda gasar da an buga su ba mu karanta su sun gagara rubutattun wanda ake da rubutun hannu haka da ya bi su ya musu faharas dan maktabar zahiriya tun yake yi ne yake tafiya kawai ya yi ni gaba ki ɗayansa karatu cikin karatu da rubutu da ba a zai yi kyau da Allah wannan asar ɗin daga daga sai abin da bashir sai ka duba mana wannan asar ɗin musamman wata gila a cikin musannaf na ibnu abi shayba ko na abdurrahman bada da kwamfuta da mun duba cikin musannaf haka ne ibn hazm yana da musannaf din abdurrazzaq na to wal aslu fi wujub at-taharati bil niyahi qawluhu ta'ala ko yace al asl ai ku za ku binciko mana ina karatu kai ku za ku binciko mana duba mana a cikin musannaf na ibn abi shayba ka duba mas'alar khal'il khuffayn khal'a khuffayn na'am
قوله تعالى faɗin Allah jalla wa'ala وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم kuma Allah yana saukar muku da ruwa daga sama domin ya tsarkake ku da shi kaga ya wannan nassi ne akan cewa ruwa yana tsarkakewa ko li yutahhirakum bihi ya tsarkake ku da shi to da kaga wannan nassi ne akan cewa ruwa mai tsarkakewa ne
وقوله da kuma faɗin Allah ta'ala ولم تجدوا ماء فتيمموا kuma ba صعيدا ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba to ku yi taimama da ƙasa wadda take mai tsarki inda wani ruwa zai tsarkake da za a ambace shi amma da Allah ya ce in ba ku samu ruwa ba to ku yi taimama kaga babu wasuɗa ko babu wasuɗa inda inda inda da yace falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba to fatawadda'u bin nabibi ku yi alwala da da sunu ko fatawadda'u bi coca-cola amma kaga sai Allah ya ce fata yammamu wanda ya nuna kan cewa babu wasita in babu ruwa sai ya taimama to wannan saboda haka wannan me ya nuna mana kenan ya nuna ta'ayyin ta'ayyinin ruwa ya ayyana da tsarki ruwa ya ayyana da tsarki domin in babu shi ba abinda za a yi tsarki da shi sai a tafiya zuwa ga badar shine turbaya na'am وأجمع العلماء malamai sun yi ijima'i على أن جميع أنواع المياه cewa dukkanin nau'o'in ruwa baki daya طاهرة suna da tsarki eh?
طاهرة بنفسها suna da masu tsarki ne a kansu مطهرة بغيرها mutahhiratun li ghairiha masu tsarkakewa ne ga waninsu da masu su ruwan mai tsarkakewa ne ga wani mai tsarkakewa ne ga waninsa
إلا ماء النهر
Allah ina zuwa garin gyara wannan ku gyara ibnu abi laila din nan kan cewa fil ishraf a nasaba a nasaba nasabahu ila mithli qawl al-hasan ibn hayy ku gyara wannan ku rubuta a gefe don ya zamanto muku a ku yi tambihi akan wannan tunda ibnu abi laila ya a- a- a- ibn al-mundir ya hada ibn abi laila tare da al-hasan ibn hay cewa yu'idul wudu ko nasabahu ila mithli qawli al-hasan ibn hayy ko kuma nasaba mithli qawli al-hasan ibn hayy ila ilayhi haka ya kamata qawlan ne ake nasabtawa ya zuwa gare shi ko eh na'am al-ishraf eh ala madahib ahli al-ilm ishraf li ibn al-munzir alaikum salam أها النخعي تو نعم كرتا منا حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس ومنصور عن الحسن انه كان يقول اذا مسى على خفيه بعد الحديث بعد الحدث بعد الحدث أه.
ثم خلا ما أه.
له على طهارة فليصلي aha fayusalli kaga wannan isnadin isnadin isnadin sa mushkilan sa kawai an anar hushaim
حدثنا هشيم قال اخبر قال اخبرنا مغيرة تو شيكنا.
والعامش eh عن فضيل أه.
بن عمرو عن ابراهيم انه راى ابراهيم فعل ذلك أها.
ثم خلا خفيه قال ثم صلى ولم يتوضا aha shikenan kawai asar din kawai ya kawo babu wani asar daga ali wannan musannaf I- I- ibn abi shayba ne ko نعم eh
يقول كما لدى طاووس aha يتي حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاووس آه، في الرجل, في الرجل يمسح ثم يخلق قال كان يقول هو على طهارته mhm shi ma ta'awuz yana tare da su a dole ibn hazm ne ibn hazm yana da waɗannan Eh, eh. to shi kenan mu ci gaba Ya- ya- ko- ko- ba ba ku samu asar daga ali ba ko eh shi ne sai an bincika Aha. shi ne ka duba muhalla eh muhalla da musannaf ɗin abdulrazzaq sai ka sashin su su biyu na'am ci gaba إلا ما أنبه
na'am إلا ما أنبه illa ah, fi nafsiha mutahhiratun li ghayriha illa ma al-bahr sai ah, sai sai ruwan teku shi wannan ba a yi ijma'i a kansa ba wato an yi ijma'i dukkan dukkan nau'i na ruwa mai tsarki ne akan kansa mai tsarkake wannan sani sai ruwan teku shi babu ijma'i ba wai an ce ba mai tsarki ba ne a shi ba a yi ijma'i ba akan tsarkinsa da tsarkakewarsa
فإن فيه خلافا في الصدر domin a cikinsa akwai saɓani fi sadril awwal a cikin jama'ar farko shazan amma akwai wannan khilaf din shaz ne wato ratsatsi ne Mm, ba abu ne wanda yake dace da kau- wato alkhilafu shaz wato ba a shine khilafin da ba a faɗansa a matsayin khilaf ba a faɗansa a matsayin khilaf kamar irin a a wanda ya tabbata kan cewa kuskure ne kawai kuma dole wannan kuskure ne saboda akwai nasi wa tsohoro ma'u akwai nasi saboda haka duk wani khilaf da ya zamanto ya yi da Allah wanda ya saba hadisin bai kai masa ba Mm, kamar saɓani ibn abbas ne akan mutu'a auren mutu'a kaga ba a kirga shi akan cewa matsala ce khilafiyya Mm, kawai ana ɗaukar sa wannan khilaf ne shaf ko kamar saɓaninsa akan auren mai ihrami cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri muhrim ya mai ya auri maimuna wa huwa muhrim Hmm? cewa nan khilaf ne shad ko cewa inna marriba fil nasi'a Ah, ash-shatibi yayi magana mai kyau akan wannan lokacin da ya kamata a nasabta kauli a cikin masailul khilaf da lokacin da bai halatta a nasabta shi a cikin masailul khilaf ba saboda haka kamar wannan baya da cikin masailul khilaf sai dai kawai a santa dan ilimi amma ba ta tasiri akan hikayar ijma'i na'am na'am al-muwafaqat a cikin al-muwafaqat
وهم محدودون بتناول اسم لا مطلق له to akwai su an a- a- wato an a- an kafa musu hujja ma'ana an rusa hujjarsu mahjuj shine wanda aka rusa masa hujjarsa Eh, wato an rusa musu hujjarsu bi tanawul ismil ma'il mutlaq lahu da kan cewa sunan al-ma'ul mutlaq ya kunshi ruwan teku Hmm? wa ma yas Allah mai Allah ta'ala yake wa ma yastawi al-bahran hadha azbun furatun sa'ighun sharabuhu wa hadha mil'un ujaj ya kira shi ma wa ma yastawi al-bahrani hadha abinan eh wa ma yastawi al-bahrani wato da ruwan idan suka ce a idan suka ce ma'ul bahar ba za a rawar da shi ba to har na na al'anhar ma zai ce ba za a yi ba tunda Allah ya kira shi ma'ul bahar saboda haka ismul ma'ul mutlaq yantabiqu alayhi ya hau kansa na'am haka zalika an kafa musu hujja bil athar da hadith da riwaya wanda maliku ya fitar da shi shine fadin sa alayhi salatu wassalam fil bahari akan teku akan ruwan teku huwa tahuru ma'uhu shine ruwan da yake wato ruwansa tahur mai tsarki ne mai tsarkakewa alhillu mai tatuhu mushen cikinsa halal ne wannan hukunci ne da wannan nassi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin a a a hadisi ne wanda yake mashhuri hadisi ne sahih a ruwaito shi da asani daban-daban wanda yake a alƙawar sahih shine kan cewa hadisin sahihi ne an illata shi da illoli da yanzu ba zan iya tuna shi ba lokacin da muka yi farkon karatunsa ya daga cikin farkon hadisan da ake karantawa a kulliyatul hadis illoli hudu kasu na tuna cewa illoli hudu ne wanda abin nan shaukani ya kawo su a cikin nailul autar da kuma rabbi a kansu amma yanzu zan iya tuna su ba ana maganar shekara ashirin da nawa a yau abin nan eh akwai akwai ibtirab akwai jahala ba zan yi tuna sauran ilal din ba na'am amma dai hadisi ne sahihi wa huwa wa in kana hadithan mukhtalafan fi sihhatihi kuma shi hadisi ne ko da yake an yi sabani a cikin ingancin sa to amma zahirin shari'a ya aziduhu ya aziduhu abada ya azidu ko yana karfafa shi
وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء haka zalika nan sun yi ijma'i akan cewa da abin da yake jirkita ruwa مما لا ينفك عنه غالبا daga abin da baya rabuwa da ruwa galiban wato abin da ba a raba shi da ruwa in shi ne ya canza ruwa wato ma'ana abin da a, yake rabuwa da ruwa galiban shi in ya canza shi zai cuce shi amma abin da ba ka raba shi da ruwa me ba ka raba shi da ruwa kamar jar kasa in ya bi ta jar kasa kamar gishiri gishiri ko kanwa kanwa in ko ko gansa kuka ko tabo ko kainuwa in kaga wannan baya ka raba ruwa da shi eh da eh da irin su bado na'am shine ma la yanfaku anhu ghaliban annahu أنه لا يسلبه صفة الطهارة to baya cire masa sifar tsarki in dai ba abinda baya rabuwa da shi ne galiban wannan ma mahallin ijma'i ne والتفضيل ko baya cire masa sifar tsarkakewa
إلا خلاف الشاذة sai sabani shi ma wanda yake sha ratsatse
رؤية الماء الثالث da aka ruwaito akan alma'i ajin ruwa wanda yake al'ajin shine ruwan a a wato ruwan a tsari za a ce masa kenan ruwan nam eh a ruwan gasara kulli ruwan kulli eh ruwan kulli shine ruwan kulli
عن ابن سيرين daga ibn sirin وهو أيضا محدود shi ma an yi masa kafa hujja da kan bitanawul ismil ma'il mutlaq lahu da cewa sunan al-ma'ul mutlaq gare shi ya a- a- al-ma'ul mutlaq ya tabbata gare shi
واتفقوا على أن الماء
sun yi ittifaki kuma akan cewar ruwa الذي غيرت النجاسة wanda najasa ta canza إما طعمه ta canza imma ɗanɗanonsa أو لونه ko launinsa أو ريحه ko ƙanshinsa ko warinsa kenan وأكثر من واحدة من هذه الأوصاف ko sama da ɗaya daga cikin ɗa- da- da- so sama da ɗaya daga waɗannan sifofi guda uku فإنه لا يجوز به الوضوء cewa alwala ba ta halatta da shi ولا الطهور wala tsarki shine al-tuhur anan yana nufin wanka
واتفقوا على أن الماء الكثير kuma sun yi ittifaki akan cewa ruwa mai yawa المستبحر wanda yake ake wanda yake wato a, yake kamar wato a, teku saboda yawansa
لا تضره النجاسة to najasa ba ta cutar da shi
التي لم تغير أحد أوصافه najasar da bata canza ɗaya daga cikin sifofin nasa ba وأنه طاهر da kuma kan cewa shi tsahiri ne mai tsarki ne فهذا ما أجمع عليه من أهل العلم wannan duk abin da suka yi ijma'i ne a kansa a wannan babi za mu tsaya a nan mu ɗan yi canji ko
kawo kaunin Ali ba amma ya ce a muhalla a muhalla amma kuma mai wani kaunin ce yana cewa kala Ali sai ya kawo magana a musu to na san dai ba ita wace amma ban gane wani Ali yake nufi ba ban gane wani Ali ba to a cikin ina cikin muhalla a cikin a ali ibn hazm ne me yake kala ali yana shi kansa yake ne
sai ya kawo kaunin Abu Yusuf aha na Adama Wani eh in yace kala ali yana nufin kansa shi ibn hazm na'am
na
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم نعم الآجن أي ينفك عنه ko da yake sai dai in aka ɗauki al'ajin shine ruwa mai wari wanda saboda dadewa a ajiye yayi wari in aka ɗauke shi haka amma shi ne ma don wancan al'ajin wancan ah, wancan al'ajin ne bil'ain shi ne ruwan kulli wannan al'ajin wanda yake wato mai wari saboda an tatsa eh eh almuntin wanda amma amma na tunaninsa shi warinsa saboda an dade da ake shi tulul mukti eh abinda ruwan da kusan ruwa in ya wato wani irin bauri da zaka je yana in ruwa ya dade yana ɗan wani hamani to ibn ibn sirin yace wannan ruwan ba zahir bane amma ijma'i shi ma yayi tanawul shi ne ake ce mahjujun bi tanawul istimai ali da Allah ku gyara wannan al'ajin din ana nufin mai wari ba al'a ba al'ajin ba lil ayn na mai yin kulli ba ruwan kulli bane kamar yadda muka faɗa kun ga yanda ba lokacin Hausa take mana ko na'am to ai shine din ai layin farko an zo galiba kana raba ruwa da wannan ruwa ba dole sai ya gudana ta wani waje ba ko ta pipe ko ta kasa ko ta wani waje Mm. eh eh eh wato ba za ki alwala da wannan ba to ai wa- abin da ake nufi shine kan cewa ba ka raba ruwa da kasancewar haka yanzu al- alal misali idan ta pipe ya biyo an fa- an ɗauko shi gare gare sai ya biyo ta pipe da ya biyo ta pipe saboda irin tsatsa tsatsan nan da sauransu na pipe ko kuma saboda pipe din ya daɗe ya yi tsatsa din da ruwan ya tashi fitowa sai ya ɗan fito jaja jaja yanzu ba ka alwala da wannan ba ba za a yi alwala da shi ba shi ne saboda wannan ba ka raba ruwa da shi saboda yana daga cikin jinsin ƙasa wanda ruwa ba a raba shi da shi amma wani abu wanda yake ajinabi wanda ba ka haɗa shi da ruwa Mm, kamar kulli kamar a, a, a, a sabulu Mm, kamar gishiri masnudi kamar mai duk wannan ai kaga ba a haɗa su me haɗa su da ruwa sai dai in kawo su aka yi aka haɗa su na'am
واختلفوا في ذلك بست مسائل to bayan mun ji ijma'i sai ce to waqtalafu fi zalika sun yi sabani fi zalika a cikin sha'anin wato ahkamul miya ismul ishara yana koma ya zuwa ga albiya sun yi sabani a cikin sufi sitti masail a cikin masail guda shida تجري مجرى الفوائد waɗannan masail din guda shida suna gudana a matsayin wato manya-manyan ka'idodi wato usul والأصول wal usul da wato iyayen babi من هذا الباب da wannan babi iyayen masail
المسألة الأولى matsala ta farko السنة في الماء sun yi sabani a cikin ruwa إذا خالطته النجاسة idan najasa ta cakuɗa da shi ولم تغير أحد أوصافه amma ba ta canza ɗaya daga cikin sifofin nan nasa ba
فقال قومي da waɗansu malamai suka ce هو طاهر yana nan mai tsarki سواء أكان كثيرا daidai ne ko yana da yawa
أو قليلا ko ba shi da yawa
وفي إحدى الروايات عن مالك ɗaya daga cikin ruwayoyi ne daga malik cewa babu ɗin a wajensa ta bayyo in ba a samu jinkiri in ba a samu jirkitawar ruwa ba ko da ka san najasar kana gani ta shiga cikin abu ta ɓata shi ba ko yana da yawa ko ba shi da yawa yana nan a tahararsa
وفيه قال أهل الظاهر kuma wannan shine kaulin ahlul zahir malaman zahiriya
وقال قوم waɗansu malamai kuma suka ce بالفرق بين القليل akwai bambanci tsakanin ruwa mai ka- karamin ruwa kaɗan wal kathir da mai yawa
فقالوا sai suka ce إن كان قليلا idan kaɗan ne ruwan كان to نجسا ya zama to mai najasa
وإن كان كثيرا in ko mai yawa ne لم يكن نجسا to bai zama to mai najasa ba
وهؤلاء to amma su kuma waɗannan اختلفوا في الحد بين القليل sun yi saɓani wajen iyakance da abin da yake tsakanin zai rarrabe tsakanin alƙalil kaɗan wal kathir da mai yawa me ya zabi ɗin
وذهب أبو حنيفة imam abu hanifa ya tafi akan cewa إلى أن الحد cewa iyakar akan a wajen a a- fi hada akan wannan هو أن يكون الماء shine ruwan ya zamanto ka- ya kasance من الكثرة yana yana da yawan da من حيث إذا حركه آدم yadda idan wato dan adam ya motsa shi من طرف أحد طرفيه daga ɗaya gefe daga gefensa guda ɗaya لم تسير الحركة إلى wannan motsin ba zai kai ya zuwa ga gefensa na biyu ba saboda yawansa a gani wato idan yana da yawa kamar ruwan tanki wadda in kaɗan motsa shi daga nan igiyar ruwan da za ta tafi kafin ta kai ƙarshe ta wargaje to wannan mai yawa ne amma idan ka bar ɗan bukiti wanda in ka taɓa shi a nan za ga igiyar ruwan ta kai har can ƙarshe to wannan ba shi da yawa shi shi ne babi ɗin haddin bainar kalili wal kafi kun fahimci kawai abu hanifa ko na'am
وذهب الشافعي imamu shafi'i kuma ya tafi akan cewar إلى أن الحد في ya ذلك zuwa ga cewa haddi a cikin wannan هو قلة shine kullatan من خلال الحجر daga bulali hajar wato shine wato randa irin randan hajar hajar wato shine waɗanda a suke mantikar al'ahsa Ah, suna yin randuna manya wanda sanannu ne Mm, ana ce musu kulal hajar to irin wannan ita ce ah, idan guda biyu idan ruwan ya kai kulla guda biyu ya kai wannan randan guda biyu to ya zamanto a mai yawa in ko bai kai ba kaɗan ne
وذلك نحو 500 رجل Ah, wa zalika nahru a 500 ritl shine kamar ritl guda 500 ar ritl shi kuma shine wato muddu mudu daya da sulus wani rita mudu daya da sulus shine ar ritl zai kai duro daya Mm. zai kai duro daya eh na duka ruwan gaba daya zai kai drum zai kai drum a kulla kai za ta kai drum ita kulla za ta kai drum ko a 500 riddle a bilbagdaji a riddle a riddle a shi ne a a wato a na'am muddu eh al-muddu wa thuluth shine ar-ritl al-mud wa thuluth to kaga 500 ritl zai zamanto a 500 mud mudu 500 da da thuluthin 500 to sulusun 500 zai zama to 160 kenan ko kaga ya zama to ana magana mudu 660 mudu 660 a mudu a lita nawa ce take yin mudu nawa ne zai yi lita ai mudu ya fi lita mudu kusa lita ne amma zai kai galan ba mudu lita hudu shine galan ko mudu a zai fi lita mudu zai fi lita ba yanzu yan karamar roban nan eh haka ne a'a eh mudu ba zai kai lita ba ba zai kai ba ba zai kai ba don wannan kofin a wannan kofin akal min ya kusan kaiwa mudu ya fi rabin mudu bai kai lita ba ai mi lita lita yanzu kamar roban nan ta swan babbar ai 1.5 ce one and a half
So using Chigo drum, average drum, 229 liters.
29 liters to ka gani to ka gani in ku haka ne in ma ka ɗauka cewar a lita in ma ka ɗauka cewa lita mudu biyu ne to ka in kana maganar mudu 660 kaga kana maganar lita 330 to 330 ku ya fi dubu ya fi dubu
Ya kai da wata
eh shi yasa yawanci a lokacin nan a lokacin nan ko da muka yi a kun san irin irin tankin ruwa din nan wanda zai zamanto fadin samita tsawon samita a tsawon samita fadin samita zurfin samita 1000 cubic meter kenan ko a suna cewa shine shine migdarin kullatai a lokacin da da haka ne lokacin da muke haka malaman musu ya ce mana suna cewa kamar hanafiya na ruwa irin wannan tanki shi ne kulla ke wannan kuma ai ko da yake ai ya fi duro biyu wannan ko na'am dan a rinka ganin su ko shi abin da ya saba ni abin da ya saba damu da ritsil ba saboda ritsil din nan sabo ne mutanen iraq mutanen hanafiya su ne suke amfani da shi saboda kasancewar su a iraq da sabai da suka je can sai suka rinka amfani da wannan ma'aunin kuma asali ma'aunin mutanen farisa amma asalin ma'auni na shari'a wanda mutanen madina suke amfani da shi ko malaman hijaz suka ɗauke shi shine mudun nabi sallallahu alaihi wasallam kan kasan ɗaya ma daga cikin saɓanin da ya kasance tsakanin abu yusuf da malik da ya zo lokacin da ya zo madina ya zo da ma'auninsu ya ce ya amirar muminin ga ma'auninmu amma sun tare madina suna amfani da wani ma'auni daban sai malik ya kira mutane ya ce ina ma'aunin da kake awon zakatun fitar da shi ya zo da shi wani ma ya zo da shi ya ce ina ka same shi ya ce na gaje shi daga babana shi kuma ya gaje shi daga kakansa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake auna musu wanda Abu Yusuf ya bar magana Abu Hanifa ya dawo ta mali don shi amma yana da kyau a san arqal ni shi yasa tun lokacin ban damu da rifil ba to amma dai yana da muhimmanci a san su din yana da muhimmanci a san su dan a san yadda mutari ne na'am aha eh yawanci yawanci waɗanda suka yi sharhohin hadith na zamani kamar shi irin su a tawdihul ahkam din da kuma ina ga hatta ma abin nan wannan a taysirul allam a cikin taysirul allam eh da shekul uthaymin ma duk sun kawo kowa ku ga abubuwan da suka ce gaskiya yanzu ba zan iya tuna ba kulla daya lita liters to kulla daya guda biyu zai zama to 300 da wani abu shi ne zai zama to na shi ne ce ai akwai ilal da aka kawo na hadisin amma duk ilal din sun gushe in kuna so gaskiya ba zan iya tuna ba yanzu saboda ahadi da shi ba'id amma ah, wannan ashaukani shine hadisin farko da ya a cikin nailul awsar ya kawo dukkan ilal din guda hudu kuma yayi ah, shi istirabi idan ba a samu hanya wanda yake ta tabbatar da shi ba riwayar malik sahihiya ce ta ɗaya daga cikin wadda ta kawar da al-istirab din Ah, mm. Na'am. Mhm. To kun ga a wajen a saboda haka akan mas'alar idan ruwa ya a, a, mi- a, idan ruwa najasa ta fada cikinsa kun ji sabanin malamai imam malik da ahlul zahir sun tafi akan cewa babu in taghayyur ne in ba a samu canzawa ba na ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku to wannan ruwa yana nan a matsayinsa na tsarki waɗansu kuma suka ce akwai bambanci tsakanin ruwa mai yawa da ruwa mara yawa idan ba shi da yawa to ko da bai canza ba ba shi da tsarki shi sa kun gaske cewa maganar mai askari wa kalilul ma'i yanzu su ho kalilun na jasar suka ce a wannan kaunin shafi'iya ya kawo ba kaunin malikiya ne don ya dace da asalin shafi'iya ne ba asalin malikiya ba asalin malikiya shine kan cewa sai an samu attabayyur to sai suke sabani wajen attabayyur su shafi'iya suka ce kullata hanafiya kuma suka faɗa kan cewar alkafra din yadda zai zamanto idan kwibi na ruwan gefensa bai motsa ba yayin da ɗaya gefen ya motsa to su kuma waɗanda suka ɗauki ƙaunin ibn habib wanda suka- wanda suke ƙaunin ibn habib ne wanda suke nema suke da shi cikin malikiya su sun kawo sun ce wa qalilul ma ka aniyatul wudu'i ko da kuma aniyatul murtasil ruwan da mai alwala zai yi alwala da shi ko ruwan da mai wanka zai wanka da shi to shine idan najasa ta fada ciki ko bata canza ba suka ce yana masa salbul tuhuriya na'am riwaya a'a riwaya ce a wajen malikiya ba ta ba mazhabar malikiya ba ce gaskiya magana ibnu habib ce al-maliki Eh, wanda ya nasabta ta zuwa ga mazhaba ba mazhabar malikiya ba ce magana shafi'i ce aka shigar da ita mazhaba na'am
ومنهم من لم يحد بذلك حدا daga cikinsu akwai wanda bai iyakance iyaka ba ga wannan ولكن قال sai dai ya ce إن النجاسة ita najasa تفسد قليلا ما tana ɓata ruwa wanda yake kaɗan وإن لم يتغير أحد أوصافه wa in lam tughayyir ahada awsafi ko da bata canza ɗaya daga cikin sifofinsa ba wa hadha aidan marwiyun an malik ko wannan shi ma an ruwaito shi daga malik to wannan yana buƙatar tahrir sahih wannan maganar ibnu habib ce al-maliki
وقد روي أيضا an ruwaito kuma wani kaulin a mazhabar malik أن هذا الماء مكروه cewa wannan ruwan makruhi ne Eh, shine kan cewa ah, za a yi alwala la- ba a alwala da shi ma a wujudi ghairi in akwai wannan sa ba za a yi alwala da shi ba
فيتحصل عن ماء dan haka an samu daga malik في ماء akan ruwa wanda yake kadan يصبح da najasa take najasa kadan take fadawa cikin sa ثلاثة أقوال kauli guda uku
قول إن النجاسة kauli da yake cewa najasa tana bata shi وقول إنها لا تفسد da kauli da yake cewa ba ta bata shi إلا أن يتغير أحد أوصافه sai dai in ɗaya daga cikin sifofinsa ya canza وقول إنه da مكروه kuma kauli da yake cewa makruhi ne ko su ne ya kawo wannan salatatu aqwal fil madhhab
وسبب اختلافه في ذلك dalilin sabanin su akan wannan wannan ba- bayan yayi mana tahririn aqwal din yanzu ya koma ya zuwa ga me yasa suka saba to akan wannan mas'ala
هو تعارض مواضع الأحاديث shine ba a wato cin karo na zahirin na abin da zahirin ma'anar hadisai din suke nunawa الواردة فيه.
wanda suka zo akan wa- akan wannan hukunci وذلك أن حديث أبي هريرة المقدم wannan ya- wannan ku saboda hadisin Abu Huraira al-mutaqaddim wanda ya gabata وهو قوله عليه الصلاة والسلام shine fadin sa alaihi salatu wassalam إذا استيقظ أحدكم من النوم idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa
الحديث wannan hadi- a karanta hadisi har ƙarshen sa ai fala yaghmis yadahu fil ina hatta yafsilaha thalathan kada ya tsoma hannunsa cikin ƙwaryar cikin ruwa har sai a cikin wato kwanon alwala din har sai ya wanke hannun sau uku
يفهم من ظاهره Ab- ana fahimta daga zahirin wannan hadisin أن قليل النجاسة cewa najasa yar kanka- kaɗan ينجس قليل الماء ta- ya- yanci su kalilan ba yana najastar da ruwa wanda yake mara yawa domin ruwan da ake alwala da shi kaɗan ne ko to suka ce illar da yasa aka hana aka hana shi ya sa hannunsa a cikin ruwa saboda zai ɓata saboda akwai ihtimalin a akwai najasa tun da yake fa inna ahadakum la yadri aina ba ta yadu to kuma su a lokacin to amma aina ba ta yaduhu idan yanzu a ce kenan shi ne suke cewa to idan mutum ya ya lullube hannunsa da tsumma ya kwana eh ko ya sa safar hannu ba zai yi wannan ba kenan eh yawwa shine wanda ya ce wannan saboda najasa ne to sai ya ce ka gama yalzamuhu ya ce idan ya lullube hannun ba zai ba zai ba zai babu komai ya sanya hannunsa din a cikin ruwa na'am haka hadisi ya nuna
ne eh saboda library ana ba ta zai rubuta mm.
hadisi ya nuna cewa inda majalisa safanin ila Mm.
wanda ya san zai zai eh shine illa haka za su ce kuma abinda suka ce shine kan cewar saboda a lokacin nan yawa yawan sahabbai istijmar suke kuma suka kuma ba sa ba sa sanya wando zani ake sawa saboda haka garin soshe soshe wataƙila je ya taɓo na jasa tunda wajen tare da gumi da kuma rashin wankewa saboda istijmar yawanci suke yi zai zama tukan cewa ya taba najasa to wannan najasar sai ta ɓata ruwa saboda haka aka ce ya wanke hannunsa wannan ita ce ha- haka suka ce wanda suka ce wannan ita ce illa, zahirin ta ke wanda kuma suka ce umarnin ta'abbudan ne eh, ta'abbudan ne to wannan za su ce wannan ba shi ne illa ba ko da ya sa wani abu ya lullube hannunsa Mm, in dai ya tashi daga baccin dare sai ya yi a a ba a a a in ya tashi da baccin dare sai ya wanke kuma sai suka kayyade shi da baccin dare in baccin rana ne ba zai wanke ba tunda cewa aka yi fa ina hadakum la yadri aina batat sura kana magana baccin dare in baccin rana ne wannan hukuncin bayanan to inda ko hukuncin da ta ne hatta babu bambanci tsakanin baccin dare da baccin rana na'am وكذلك أيضا وكذلك ايضا هكذا كما دو- دا- هكذلك كما حديث أبي هريرة الثابت حديث ابي هريره الثابت wanda yake ya tabbat tabbatacce عنه- عنه عليه الصلاة والسلام daga annabi sallallahu alaihi wasallam أنه قال cewa shi ya ce لا يغلن أحدكم في الماء الدائم kada ɗayan ku ya kuskure ya bat- ya- ya bawali a cikin ruwa wanda yake daɗin wanda baya tafiya حين يغتسل baya gudana thumma yaghtasilu fihi sannan ya wanka a cikin sa
فإنه يوهم بظاهره fa أيضا innahu yuhimu bi zahirihi shi ma yana wato bada fahimta da zahirinsa
أن قليل النجاسة cewa najasa kaɗan ينجس قليل الماء yana tana najastar da ruwa wanda yake mara yawa domin alma'ud da'im ruwa ne wanda yake a ba shi da yawa tunda baya gudana
وكذلك لما ورد من- من النهي wa kadhalika ma warada min al-nahi haka zalika abin da ya ru- ya zo na hani عن اغتسال الجنب daga wankan mai janaba في الماء الدائم a cikin ruwan wan- a cikin ruwan da yake da wamamme baya gudana
وأما حديث أنس الثالث amma hadisin Anas wanda ya tabbata أن أعرابيا cewa wani balaraban ƙauye قام إلى ناحيته ya ya miƙe zuwa ga wata kwana wani gefe na masallaci فبال فيها fa bala fiya ya bawali a ciki فصاغ بها الناس sai mutane fasaha bihin nan sai mutane suke masa kururuwa
فقال رسول الله صلى الله عليه sai وسلم maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce ku kyale shi فلما فرغ yayin da ya gama أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni بدموم ماء da katon guga ta ruwa فصب على بوله aka zuba akan wannan bawali nasa
وظاهره zahirin wannan hadisin أن قليل النجاسة cewa najasa kaɗan لا يفسد قليل الماء baya bata ruwa wanda yake kaɗan في المعلوم domin sananne ne أن ذلك الموضع cewa wannan bugiran الطهر من الذنوب ya tsarkaka daga wannan wato guga na ruwa da aka zuba masa ko guga na ruwa kuma ai kalili kuma ga ga bawai to kaga wannan ta'aruf din shi yasa malamai suke sabani shi yasa wadansu suke ci wadansu ma daga cikin sabanin har suke bambance tsakanin wurudun najasati alal ma wa wurudul ma'i alal najasa suka ce idan najasar ce duk samu ruwan sai ta bata shi amma in ruwan da ya zo ya samu najasar sai ya tsarkake ta sai suka dauki hadisin Anas akan wurudul ma'i ala najasa hadisin Abi Hurairah kuma akan wurudul najasati ala al wannan haka haka malam a kauli ne a matabar Hanabila na'am
وحديث أبي سعيد الخدري da kuma akwai hadisin Abi Sa'id al-Khudri كذلك shi يقال ma dai haka أخرجه أبو داود A- a- Abu Dawud ya fitar da wannan hadisin قال yace سمعت رسول الله Naji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam قال لا ana ce masa, إنه مست- إنه مست- إنه مستقى من كل بضاعة Innahu yustaqalak ana ɗebo maka ruwa min bi'ri buda'a daga rijiyar buda'a.
وهي Rijiya ce a cikin Madina. A- Har mahallinta an sani inda take. Eh, Inda take gaskiya na manta inda take kuma lokacin da muka zaga Madina tare da malamin mu Sheikh Abdul Aziz Qari da yake ya ku- ya- ya san wuraren Madina. Daga cikin wuraren da ya nuna mana hadda mahallin bi'ir buda'a. Ma'ana manta inda wajen yake. gare rike biyar usman da ya sananniya ce biyar usman haidan wajen ma haka ake ce ma unguwar biyar usman
وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب
ita biyar buba a rijiya ce da ake jefa luhumul kilab naman karnuka wato na mushi
والمحارم da kuma wato wal maha'ir da a, a, audugar masu haila
وعبرة الناس wa adiratun nas da kuma tarosan mutane bayan gidan mutane
فقال النبي عليه الصلاة sai والسلام annabi sallallahu alaihi wasallam yace إن الماء لا ينجسه شيء shi ruwa ba abin da yake mayar da shi ba abin da yake bata shi ba abin da yake najasta shi na'am mene afaratun nas afara gaskiya ba rika wannan afaratun nas aduratun nas aduratun nas afara afara a'a kuma afara yake ne
ورام العلماء جمع بين هذه الأحاديث to sai malamai suke kokarin tattara waɗannan hadisai da tattara wato ma'ana tsakanin waɗannan hadisai واختلفوا في طريق الجمع amma sai suke sabani ta wace hanya za su tattara ma'anonin ta zamanto ma'ana ɗaya
واختلفت واختلفت في ذلك مذاهبهم don haka sai mazhabobin malamai akan wannan matsalar sai suka sassaba wato wajen jami'i tsakanin abin da hadisan nan suke nunawa abin da aka sassaba kenan
فمن ذهب إلى قول قول قول القول بظاهر حديث الأعرابي wanda ya tafiya zuwa ga ma- ga ɗaukan zahirin wato hadisin al'arabi wannan balaraban ƙauyen da ya bawali وحديث أبي da سعيد hadisin abi sa'id na biyar buba'a قال sai ya ce إن حديثي أبي هريرة hadisin abu huraira guda biyu wato na idan ɗaya ya tashi daga bacci kada ya sanya hannunsa a cikin ruwa da kuma hadisinsa la ya bulan na adukun filma iddari kada ɗayan ku ya yi wato fitsari a cikin ruwa wanda yake mara tafiya ko kuma kada ya yi wankan janaba a cikin ruwa adda'in غير معقول المعنى sai su ce ba hadisai ne waɗanda suke ana fahimtar ma'anarsu ba sai su ce wato illar da ke ciki ta abu domin waɗannan hadisan a arabi ya nuna ruwa yana tsarkaka yana tsarkake ɗahara hadisan abi sa'id ya nuna kan cewa in najasa ta shiga cikin ruwa ba ta ɓata shi saboda haka da aka ce mutum kare sa hannunsa a cikin ruwa wannan ba wai dan yana ɓata yana sa shi najasa bane umarni ne na ta'abbudi ba abu ne wanda yake illarsa za a iya hankaltar ta bane
وامتثال ما تضمناه kuma aiki da abin da hadisan suka nuna عبادة ibada ce
لا لأن ذلك الماء ba wai don wannan ruwan يجلس yana da jisuwa ba ne yana zamantowa na jisa
حتى أن الظاهرية har zahiriya ma afradat suka wuce iyaka akan wannan وقالت sai suka ce لو صف البول إنسان في ذلك الماء من da a قبل ce mutum zai kwarara bawali a cikin wannan ruwan min qadhin daga cikin koko Mhm. lama kurihal musulmihi wal wudu da bai- ba za a ce wanka da shi ko alwala da shi makaroni ba
وجمع بينهما على هذا الوجه sai wanda a ma- man qala bi hadha alqawl wanda ya tafi da wannan qaulin sai yayi jam'i tsakanin hadisan ta wannan fuska wato yayi jam'i tsakanin su ta hanyar wato a kawo ma'anar da duk hadisan za su zama to daidai illar da yasa aka hana a sanya illar da yasa aka hana sanya wurin da ake tsammanin najasa ne a cikin ruwa ta abbudance saboda mun ga gashi ruwa mara yawa ya tsarkake najasa kuma ruwan rijiya an jefa najasa ba su cuce shi ba saboda haka dole mu ɗau mu yi ma wancan hadisan tawo ce a ai ma'anar kawai wannan umarni ne za a yi shi na ibada
ومن شرب الماء القليل wanda kuma ya ce ruwa wanda ya karhanta ruwa wanda yake kaɗan تحله da najasa النجاسة take fa najasa kaɗan take faɗawa cikinsa جمع بين الأحاديث shi kuma ya haɗa hadisan
فإنه حمل حديث أبي هريرة sai ya ɗauki hadisin abi huraira على كراهة akan cewa karahiya makruhi ne ka- ka tsoma hannunka a cikin ruwa in ka tashi daga bacci Mm. saboda karancin ruwan zai iya bata shi saboda haka karka bata shi makruhi ne
وحمل حديث الأعرابي ya dauki hadisin Ab- arabi وحديث أبي da سعيد hadisin abi sa'id على ظاهرهما a bisa zahirin su أعني على الإجابة anil wato alal ijza wato sun wadatar ba tare da karaha ba wancan kuwa makruhi ne
وأما الشافعي shi ko imamu shafi'i وأبو da حنيفة imamu abu hanifa فجمع بين sai حديث suka haɗa tsakanin hadisan abu huraira guda biyu وحديث أبي سعيد da hadisin abi sa'id al-khudri hadisin bi'r buda'a بأن حمل حديث أبي هريرة sai suka ɗauki hadisin abi huraira على الماء akan القليل ruwa wanda yake bashi da yawa وحديث أبي سعيد a hadisin abi sa'id kuwa على الماء الكثير a bisa ruwa mai yawa kun ga sun yi aiki da dukkan hadisan
وذهب الشافعي imam shafi'i shi ya tafi إلى أن الحد في ذلك cewa iyaka akan wannan الذي الذي يجمع الأحاديث wanda zai tattara hadisan هما هو ما ورد في حديث عبد الله بن عمر shine abin da ya zo a hadisin abdullahi bin umar عن عبيد daga babansa وخرجه أبو abu داود dawud ya fitar da shi da والترمذي tirmidhi وصححه أبو محمد abu muhammad ibn hazm ya inganta shi قال ya ce سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam عن الماء akan ruwa وما يذوب da abin da yake zuwa masa من السواء من السباع min sibai na daga wato namun daji wadda wa da dabbobin gida فقال sai ya ce إن كان الماء قلتين idan ruwan ya kai ƙulla guda biyu لم يحمل خلفا to ba zai dauki dauda ba wato ba zai dauki najasa ba to kun ga wannan kamar sai suka dauke shi kamar shine nassi imamu shafi ya dauke shi kamar shine nassi wajen alhad bain al-qalil wal kafi hadisin a wato idan kana ma uqullatin to amma wannan kaga ai istidlali ne bil mafhum domin mafhumin sa shine kan cewa wato idan kana dunal qullatain yahmilu al-khabath mafhumul mukhalafa wanda yake kuma ba kowa ne daga cikin hanafiya su ba sa ganin aiki da almafu eh hadisan kwarai hadisan kullatai ne a waɗansu sun raunana shi a na farko dai hadisin an abdullahi ibn abdullahi ibn umar an abi ba an abdullahi ibn umar an abi ba ne. an abdullahi ibn abdullahi ibn umar an abi فالحديث من مسند عبد الله بن عمر أخرجه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطني وقال في طرقه والبيهقي وجماعة وصححه أيضا الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن مندى وعبد الحق وغيرهم وفي رواية ابن حبان والحاكم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي رواية لأبي داود وابن ماجه فإنه لا ينجس حديث قلتين حديث كان ga wanda suka inganta shi hadda ibnu kuzaima da ibnu hibban don sun fitar da shi a cikin sahihai ne na'am
وأما قول وأما قول أبي حنيفة amma shi ko al-imam abu hanifa فذهب إلى أن الحج ya tafiya zuwa ga cewa iyaka akan wannan من جهة القياس ta fuskar kiyasi ce shafi'i ya sanya haddin ta fuskar nasu shi ko abu hanifa ta fuskar kiyasi وذلك أنه اعتبر صبيان النجاسة to me yasa ya yi amfani da tafiyar igiyar ruwa ya ce ya lura ya duba da tafiyar mai kasa ne tafiyar ta a cikin ruwa
في جميع ما a cikin dukkan ruwa بصبيان الحركة da tafiyar motsi tafiyar hara idan wato kan motsa ruwa ya zama to ya yi tafiya har ƙarshe to kaga ba shi da yawa kenan inda ta sama ta fada za ta je har ƙarshe shine kiyasi ya amfani da hankali eh
فإن كان الماء eh
kuma viscosity wannan jisar da ta ɗaga abun za ta tsaya sanyin ruwan ma zai
saboda mai ai inda a ce ruwan ne yake da viscosity din shi ne ba za su tafiya ba
nauyin amma a- ai viscosity din ba ga najasar ba ne shi ruwan ne bisa ɗabi'ar ruwa viscosity din sai yana kyalewa a yi tafiya shi yasa yake cewa in tafiya ta tabbata ga harka za ta tabbata ga ga- ga najasa tun daga tun da in in tafiyar in haraka wanda take ruwan ne kansa ya zama to yake tafiya to abin da yafi ruwan a a nauyi a cikin ruwa tafiyar sama ko da yake ba lalle haka bane domin in ya in ya zama to kan cewar ya fi nauyi sarayan ɗinsa ba zai kai ya- ba lalle ya kai na na ruwan ba wannan jisar da mutum ya sha ko yana da shi misali Eh.
na kan danka ne ya sa hannun shi Eh, eh.
ai it will take time to melting ma kafin eh to amma in dai in dai ya zama to in ya sa abin da yake faɗa yanzu in dai ruwa zai yi motsi na
har ya kai zuwa ƙarshe to in ya sanya na jasa ma ita ma za ta yi har zuwa ƙarshe ni viscosity inda kake faɗa ne ni ban yi shi na gane
eh shi ne shi yana cewa viscosity din ne ta sani shi ke ganin in ta da viscosity za ta tsaya a wajen shi ne ke cewa a ai kuma abin da za a duba na viscosity na ruwan ne abin da ake nufi na viscosity shi ne kauri kauri inda waje inda abu ne mai kauri zai hana saurin tafiyar abu so da ka kaurin ana komawa ga ruwan ne inda ruwan yana inda ruwa ne mai kauri kamar in mai ne watakila ba lallai ya kai haccan ba kaga shi yasa aka ce wajen ma- wajen bera idan ya fada cikin a cikin cikin daskararren mai alkowa ma haula ko saboda wani babu wannan viscosity saboda kaurinsa na'am فإن كان الماء
idan ruwan ya kasance بحيث يظن أن النجاسة yadda ana tsammanin ita najasar لا يمكن فيها ba zai yiwu a cikinta ba a cikin wannan ru'a a ba zai yiwu gare ta ba أن تسري في الجميع wato ta tafi ta gudana فالماء الطاهر fi jami'i a cikin dukkan ruwan to kalma uba wannan sarki
لكن من ذهب هذين sai dai wanda ya tafi zuwa ga waɗannan masabobi guda biyu waɗanne kenan imam shafi da abu hanifa na'am حديث الأعرابي dan haka to hadisin al-arabi mashhurin hadisi ne kuma معارض ya ci karo da wannan ولا بد fahimtar tasa wala bu kuma dole ne saboda hadisin a arabi ruwa ne kaɗan aka farara kuma ya maganin da kasa
ولذلك لجأ don haka ne sai shafi'iya suka koma ya zuwa ga mafaka إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة sai suka bambance tsakanin wurudul ma'i alal najasa zuwan ruwa akan najasa
وورودها da zuwan najasa akan على ruwa الماء Eh, فقالوا sai suka ce إن ورد عليها الماء idan ruwa ne ya zo ma najasa كما في حديث kamar yadda ya الأعرابي zo a hadisin al'arabi لم يلبس to ba zai baci ba ba zai yi najasa ba zai baci ba
وإن وردت النجاسة idan ku ita على الماء najasar ce ta zo wajen ruwa كما في حديث kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira نجس na jisa sai ya zama to ya- ya baci eh wanda wancan na fara abin nan ba zai amfani ba tunda an a'a kaga wannan ga najasar sai aka kwarara masa ruwa kaga ruwa ne ya zo kan najasar ko saboda kai tsarkake ta amma ga ruwa yana nan sai ka tsoma hannunka mai najasa a ciki kaga najasar ce ta zo wajen ruwa sai ta bata kamar hadisin abi hurairah kuma shi wanda aka fara yana wata ya tafi kyau ba ba zai amfani a'a wurin a ana nufin wurin ai ya tsarkake shi ko bai ɓata ruwan ba inda ya ɓata ruwan ai ba zai tsarkaka ba shi ne idan muka duba cikin lokacin masallacin dukkan baya Eh.
da aka zuba min ruwa za a samu population da da- da abin eh, idan da ruwan eh idan da ruwan idan da ruwan bai tsarkake na jasar ba ya riga ya ɓata nan wajen duk population inda za a samu da sauransu ya zama to wannan ya zama to mix ne na ru- eh ya zama to ruwa ne da najasa ko ya zama to ruwa ne da najasa kaga ya zama to ko da ya bushe ko bai bushe ba najasa ne na'am ba su duba ba ai shine wannan hadisin ai bai duba ba ka gani saboda haka shi kansa ma wannan ya ɗaya daga cikin abin da zai karfafa mazhabar jumhur na kan cewar wato a zaɓin tazayyur domin wannan fitsarin ai kaga mai yawa ne ba za a ce ɗayyun na jasa ba amma ga shi katon guga aka ce ya wadatar Haba, haba, haba. ba irin barista eh, wa- wato kaga wato akwai bambanci akwai addaru akwai azzanu addaru shine ordinary guga wanda ake ɗebowa domin a sha eh wanda muka sani amma azzanu abun da ake nufi a- da azzanu shine katon guga wanda ake ban ruwa da shi eh kamar da su kamar jigo eh wanda ake ban ruwa da shi shine azzanu eh yanzu misali wanda in tsari da wata haka ce eh aka zo fara da kwaya da kai da eh shine ai idan aka zuba al'ibra a kansa a ga kan cewa jirgin ya tafi ya tafi babu tagayyo akwai ruwa ɗan tsaye da zaka zuba kana gani ga shi har yanzu tunda fitsari yana da launi sai ga alamar launin fitsarin na akwai kalolai amma yawanci kalolai sun aina ƙananan yara ne na shi ya ƙara yara
wanne na'am na ƙara yara eh shi na ƙarin yara in na yaro ne in na ƙaramin yaro ne an yi afuwa in na- in na mace ne shi ne za a kurara masa almuhim da ya zama to kan cewa abin da zai rinjaya a kan zatonka kan cewar ya kawar da ainihinsa eh Allah ya sani ba ina ina yan yan yan- yan physiology eh ba zai kai lita ba hanya ba nisa zai ke a ina zai ke lita ba zai iya kaiwa eh ya zai kashi ba wani sau biyu abinda dai zai kawar da tazayyo ɗinsa abinda zai kawar da ainihinsa eh na'am Ha? lokaci ko ai mun kokari za mu mu to shi kenan a kama fi hadisi abi hurairah sai mu tsaya a nan kenan ko sai mu tafi wa wa qala jumhurul fuqaha hadha tahaqqu to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk